ya kamata a je a ga ko wallahi sai na wannan rigimar sai an je ta mu mu rigima ma kudin mota muke biya mata wallahi let's go ma da muke biya wayya magana kasan gadan nan Allah kai ka bari nake gaya ma kai bai ta kai yau ya mutum biyar kawai ne ci ba Allah Allah wallahi nake gaya ma ni ko da na je inugu mutane nawa ne yanka ina amma mu je ka nuna musu ni rigima ma da kudin biyan ta nake yi gashi nan gashi nan gashi hai to ayo zo zo nan ƙara sowa zo nan zo mana zo mana ba haka ba ka zo ba ne gona gona gona gona hakuri dan manzon Allah ku yi me ya tsala Allah ku hakuri dan Allah ku yi hakuri dan manzon Allah me ka ka zo za ka zo ka cira ka da mu. a da dai a baya na yi scout dan girman Allah ku hakuri wallahi a da a baya na yi scout to soja ma ya gan mu ya bar mu dan Allah ku taimaka ku mun hakuri dan Allah Aku Allah ka dan Allah na kore dan Allah to tukura kore kore